da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. ta jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba. Shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 29 ga watan Satumba na shekarar 2021 za mu magana ne akan salon yaudara da samari ke yi wa 'yan mata. Cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen hausa binta ibrahim da baƙin da ta gayyato mana wanda za ta gabatar da su. mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da mata matasa inda za mu tattauna da su akan maganan yaudara. duk lokacin da aka kawo wannan maudu'i na yaudara sai ka ga bangaren maza su ce a'a mata ne ma yaudara matan masu su kukan da cewa ai babu gwani na gwanaye wanda suka a to kin hajiya aisha tun ma ba kai ko ina ba ta ce sai namiji haka ne kam akwai salo na yaudara kala kala da maza suke gabatarwa wurin yaudarar yan mata zawarawa da kai har ma da babban mace bata tsira ba daga hannun maza fa amma a cewa wayannan matasa da tara a cikin wannan zaure namu ko ganin cewa sun samu cimma burin su a wurin ya mace idan suna so a zauren namu yau akwai malama Khadija Sa'ad akwai malama Aisha Usman akwai malama fatisha nono akwai malama aisha marafa sai kuma aisha suleiman barkanku da zuwa nan zaure na yau filin naku ne ku gaya wa maza cewa kun hango kuma kun gane kuma kun baro jirgin su kuma sai mun tona su kuma suna ruwa suna ruwa tsindin indiya hannun ku ne wallahi kowane irin kujoji kuke da shi da kuke tunanin maza ne suke da yaudara kuma wani irin salo suke yi amfani da shi wurin yaudara musamman a wannan zamanin malamai barka da zuwa nan zaure nan malama khadija na ga kina ta murmushi kina ta wannan akwai magana a bakin ki wani irin salon yaudara ke ganin mazajen nan sun fito da shi wannan zamani da suke yaudarar zuciyoyin ku to gaskiya kamar da kika faɗa daga farko gaskiya maza sun fi mata yaudara saboda namiji zai iya yin komai akan cimma burinsa kuma wannan buri kowane iri ne kuma a kowane lokaci maza suna fitowa da sababbin salo mm. idan suka yi amfani da irin wannan salon a wannan shekara mm. to insha Allah shekaran da za ta shigo za su shirya kuma irin salon da za su shigo da shi domin a samu wa'inda za su fada ciki mazan su samu kaiwa ga biyan bukatun su gare su wato da kun harbo jirgin su kwarai da gaske canza canza kwarai da gaske shi yasa kullum muke ma matan hudu ba da mun gano sabo kuma za mu faɗa saboda mun san shekara mai zuwa ma an Allah ya kai mu baɗi akwai wani sabo da za su ƙara fitowa kwarai da gaske kwarai da gaske abin da kuma ya zama kamar wasa da tsakanin ku da maza da mata kin ga muna iya cewa yanzu a cikin shekarar nan 2021 mm. ko shekarar 2021 salon yaudaran da maza suka yi amfani da shi shine wurin harkan da ya shafi kwantan ƙauna shi wannan tsari maza za su fito da shi su nuna ma mace cewa su masu biyayya ne ga duk abin da take so a biye ta kwarai da gaske ce ice cream ka mata robobin shi duk abin da ta faɗa matsayin namiji bai kai ba zai nuna mata ya wuce duk inda ba ta tunani kuma za ta sha tarare za ta kwarai da gaske zai nuna mata a kanta babu abin da ba zai iya yi ba saboda tsabar nuna so da kauna wannan dalili kamar tura kamar indiya kwarai da gaske wannan dalili sai kiga yarinya ta bijire ma iyayenta ba ta jin maganan kowa sai abin da wannan saurayin ya faɗa ba wai kuma wani abu yake mata ba mm. ko wani abu da ya kama da ko ya sihirce ita ba shi bane kawai tsabar iya tsari ne na soyayya duk abin da kalamai akwai kalamai sannan kuma da nunawa a zahiri <laughs> misali eh. idan yana da dan abin mashin nan da ake ce ma tsuntsun soyayya soyayya ko yar motar nan na zamani mm. daga ta ce gani nan zan je guri kaza fi ya je ya kai ta mm. daga ta ce kaza zai nuna shi bai ma amince ta kara hawa abin hawa na haya ba ko ina za ta kawai ta gaya mai shi ne zai yi wannan me ya kawo yaudara cikin inda yaudaran yake fitowa shine mm. zai kakkashe mata kuɗi iya kashewa amma fa ba don Allah ba dama ya riga ya hango cewa zai iya ninka abin da ya kashe daga gare ta ko ta wurin dalilin iyayenta mm-hmm. yawwa idan ya kashe ai ta ga me yi ne a cikin tafiyan soyayya kafin batun aure ya zo zai bullo mata zancen cewa akwai wani aiki da yayi ba a biya shi ba da Allah ina za ta samo mai aron kuɗi kaza mm. da Allah ina za ta samo daga an samu zai maida mm. wanda ya kware a yaudara zai iya ce mata misali dubu hamsin idan ya taranto zai maida sai ya ce mata ɗari ta saki jiki zai maida to lokacin da ya zai yashe ta kaf zan iya baki misali akwai wanda ya je neman yarinya rago aka bashi ya kai ma mahaifiyar shi na layya mm. ya kai gidan uwar budurwa cewa ya basu ya ƙara kidda masu wanda wanda sarkin arziki kwarai da gaske yarinya ta rude mahaifiyarta ta rude duk salo ne na yaudara sai da abu ya zo ya bayyana sannan aka gane cewa ashe duka yayi ne bayan ya yashe su kenan mm. sai da ya karbi kuɗi a hannun baiwa Allah nan ya kai dubu ɗari bakwai bata ba sai kawai ya fara gaya mata shi yanzu magana aure maman shi ta zo ta fara nuna akwai wata wanda take so ta hada shi da ita an eh, shi mata sai a hankali a hankali sannan ta fuskanci cewa ashe tun wannan abubuwan da yake ta yi kawai salo ne na yaudara wanda za ta kwanta wanda hankalinta zai kwanta to shi sa kika ce da shi kwantan bauna shi sa na ce miki kwantan bauna part to mm. ba kwantan bauna part duk mazan suke a cikin kuma wannan shekarar namiji da zai furta miki kalmar soyayya mm. ya nuna miki yana son ki to shi kenan ya baki da jigilarta ke ce kwarai da gaske ke zaki ta dawainiya da ita ke ne zaki kira shi a waya eh. wana ka tashi lafiya kin ji shiru ke zaki mai taxi ya fara ansa lafiya sai ya koma shi shine budurwa ke ce saurayi eh kwarai da gaske ke ce shine mai jan ajin ke ce mai kwarai da gaske mm. kwarai da gaske ke ce ke ce za ki kira ce in ya ce ai abin da yasa baki ganni ba a whatsapp ba ni da data ne ita kuma uwar soyayya za ta aika to irin salon da maza suke zuwa da shi ke da saboda ya riga ya karanci mace ya fahimce tana cikin eh, wani na shauki kwarai na nuna soyayya eh. to sai ya kwanta ya nuna cewa shi wawa ne bai san komai ba mm. amma ya riga ya tsokano ki ya mm. kuma gano ya miki mm. kuma kina ra'ayin shi to sai ya dora ki a turban ɗawainiya da shi a harka soyayya Malam aisha kin ce kin san salo kala kala na yau da rana zaki gaya 'yan mata don su hankalta akan yadda maza suke iya ɗaukan salo da ɗaukan wanka in je na bangaren tsayaudara ne. Salamu alaikum. Ni kaina na gani ba ɗaya ba ba biyu ba. Shi hadda akwatina yake tarawa. Ya nema aure ɗai aure hudu a kan na biyar ne asirin shi ya tonu. To kina nufin shi akwatin da yake bai yawan yadda kuke so ba kenan? Shi sa kuke kiran shi a mayaudari? da shi da yake yaudaran 'yan mata za su siya akwatunan su zuba mai kaya su tara saboda wani cimma burinsu akan in sun samu ƙananan yara da ba su da wayau da wannan akwatunan daman kuma yanzu yadda suke cewa ai mata sun yi yawa a kowanda shi ba zai iya fitowa fili ya nuna ma mace cewa ai ina sanki. da bukatar ta iskanci da suke zuwa na yaudara don hanyoyi fa yaudara ba suna da yawa shi yanzu a yadda suka fito da salon yaudara kawai da namiji ya zo ma mace zuwa daya annabi zai ce auren ta yake so ya yi mm, gaskiya ne auren ya to a ce kuma yaudara akwai yaudara ne lalatattun maza suna nan masu zaman kansu har da lasisin zama da suke da shi na zaman kansu <laughs> a sakamakon haka ya samu hanyoyin da ya ringi yaudarar ya su akwatuna ake hadawa ya ajiye to dama akwatuna su ne ake ganin cewan jinkiri akan neman aure to da zaran ya hada akwatunan nan zai dauki ya ne ce to ni daman a shirye nake to daga nan ne zai ce ki zo mu je ki raka ni mata abokina ta haihu To fa daga rakiyan nan a nan zance zai canza. Tunda kin san yara yanzu mafi akasarinsu ba wayau gare su ba suna nuna suna da wayo ne amma na rashin wayo. Haka ne. To a nan mazan suke samun dama suke samun rabansu su kuma ba su da rashin wayansu. Mm. Amma su yaran fa suna nuna fa su wayayyu ne. Wato ai wayan iyakata na waya. Shi kenan fa. Akwati kuma shi kenan. To akwati daga nan sai ki je kuma ya ce ai shi ya fasa akwai waɗanda shi fa mun burin shi in ya samu zai iya barin wa'annan akwatuna akwai wanda kuma zai dawo ya takale ta da fitina mm. da wasu dai irin halayyar da ba za ta dauka ba ce to ni yanzu tun dai zai iya cewa to kai ni fa na fasa auren nan saboda haka da mishi da kayan saboda haka da mai da kayan ba wan ba wan ba wan ba wan kama kuma ita a sakamakon tana tsoron ta tona asirin abin da ya mata tunda ta san bannan da ta saboda ta san bannan da ta aikata iyayenta kuma ba su taba tunanin za ta je ta aikata wannan banna ba haka to kin ga cuce ta ba gaba ba baya <laughs> ita ba ga akwati ba ita ba ga auren ba auren ta ba kuma ba ga mutuncin ta ba ba ta ga ta tashi ba ta da mutunci kuma sakamakon haka yana iya ma zuwa ya ƙara turo mata wani a ci gaba daga inda aka tsaya tunda ya riga buɗe mata hanya me ya kamata kuma mm. haka suke yi akwai groups su mm. da suke hada groups sosai fuskoki fa daban-daban za ta mm, gani mm, to shi kenan wata yar za ki ga daga nan ta riga ta samu hanyar lasisin in kuma iya ba masu kwaba ba ne shi kenan yar ta lalace sai dai Allah ya shirya kai wanda za ki gan su sun ce ba su da lafiya to wannan budurwar ita za ta ringa wani saurayin girki a haka kawai ma za ta musamman idan kila yana mara sai yawa yan farfesu sosai sai a kai mai farfesu ya sha oke ya aiko da kudin girki kenan ah, haka kawai soyayya mm. lokacin ai ya furta mata kalmar so wannan san ya shiga cikin jikinta shauƙin nan Kibiyar ta to ce shi wannan dama da alamar yunwa ya zo yawa ta ce da shi ya to akwai wanda ake ba mu labari eh. cewa yana da mata amma kuma yana neman wata yarinya kafin ya je gurin matan nashi sai ya zo gidan wannan budurwar ta bashi abinci da daddare normal ne bayan magana ya ci ya mai kyau mai kyau kin san har yana gaya musu Darin me za a dafa ko bebi ne ake cewa mm. uwar yarinyan ita ke bada ma abin da za a dafa mm, ita ga sarki a hannu yawwa a dafa mai abinci dare na yi ya zo ya ci shikenan kuma zai zai samu uwar gida da kataka fura da ma da sai ya ci ba sosai kam sallah in yayi ko kuma azumi a sha tara na arziki mm. amma fa daga karshe labarin da na ji na wannan kes din da nake ga miki sai da ya dauke ta za ta raka shi ko masallaci ne sallu masallacin juma'a suka je mm. za su je su sallan an gama za su je ta ga da gwagwa da waye daga nan ta ya lalace mm. NBK What's up, Naza? Oh, dubai yariyan gau na ce na son ta tana bani yawa. Oh, wani yariya kenan. Oh, ga tana idan ban da kuji ko mai I oh, yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawar mu. Labarin da na ji na wannan kes din da nake gaya miki sai da ya dauke ta za ta raka shi ko masallaci ne? Sallu masallacin Juma'a suka je. Mm, za su je su sallan an gama za su ji ta ga da gwagwa da waye daga nan rayuwanta ya lalace. Mm. ya biya bukata shi kenan ita ke da hada ita ba ma kwasan kayan abincin ta yayi ba mai wata shi da ta kunci ma ibata sosai sosai akwai kar yaudara fa iri iri mhm. ai wannan an dade ana yin shi kwai su fa sosai dan wasu ma wani ma akwai wanda na sani shi har komi an kai an kai sadaki an kai da an kai an yi komai an ce a zo za a daura aure to ba a kara ganin shi ba shi ba waliyan shi kuma shi ya san me ya riga ya samu daga mm. yarinya shi kenan ya hakura da wa'annan dukiyar tasa shi ke ai su daman click din su kenan abin da suke yi kenan kungiyar su kenan akwai waliyan gogi a ah, su suna da su ma musamman mm. za su je amma za a karba aure eh. ai komai da komai sai komai ya kankama ya samu biyan bukata wasu ma sai sun je an taro an za a daura aure ba za a ga dangin miji ba a ga in um, shi ba shi to ni akwai wanda ma naga har an yi taron bikin mm, kan kuma yan makaranta masu amfani da yan mata masu kokari sai kiga sai su dinka ba su assignment su irin masu lobbying ina kiga suna sa yarinya duk wani abu da kike so na jin daɗi na dan kayan kwaɗayi za a miki to amma ba ke za ki dinga mishi assignment test dish za ki dinga zauna mishi in za exam ke za ki goya shi ilimi kina yana bayan ki duk abin da kika yi kina buɗe shi kuma ke ce budurwa ke ce kuma budurwa haka kuma za ki aure shi a haka kuma ke kin ji kin gani saboda kin ga yanda yake dawainiya da ke mutum ne mai kiyarin tun da dama mata abin da suke so ke dama shi ma dama abin da muke sai ya amfani da wannan abun kin riga riga ya shiga ranki ke kuma baki so ya samu matsala akan karatun shi hmm. maybe ma kina so kila da karatun zai rike ki hmm. at last kuma sai ya zo ya ga ya gama makaranta ya fita da bayan ke ce brain din eh. wato ke eh. kwakwalwar dan eh, akwai wanda na gani da ya faru da ita haka mm. aka yi ya fita da flying colors mm. aiko a ƙarshe kawai sai ce mata shi fa iyayen shi sun ce gaskiya ba zai auri ruwa biyu ba amma dai in fa kuka bar ni niyya zaka san yi nadin sarauta <laughs> zan yi nadin sarauta maza su ne suka ɗauki wannan kofi na yau amma kar a ce na yi son kai mm. anya ba ku ne matan kuka nuna masa kunya ba su ma suka nuna muku cewa to bari su nuna muku cewa su fa iyaye ne a fagen mun fa aka ce ku fara eh, gaskiya akwai matsala da wurin mata to kuma eh. in in bera na da sata da dawa ma na da mm. wari mm. maganar Allah gaskiya duk mace da kika ga an yaudare ta abu ɗayan biyu ne na farko tana da yawan yin nuna sirri iyayenta ba san me take ciki ba ba ta tattaunawa game da su game da abin da ya shafi rayuwanta da soyayya wato tana sirrin da tana iyayenta ba san halin da da gaske saboda duk mm. namijin da zai zo da niyyar yaudara ba a rana ɗaya yake farawa ba mm. a misali namiji yazo zo ya ce ma yariya yana son ta idan so yake lalata ta za ta ga alamomi na yana son zama kusa da ita mm. yana son taba wuyanta yana son taba wasu bangarori na jikinta sai ta yi shiru saboda gudun ka a ce ba ta da saurayi ba za ta kore shi ba gara dai ya ci gaba da zuwa amma a ranta dai ba ta so har ya samu ya cimma burin shi wanda idan da a ce tana tattaunawa da iyayenta tun wuri za a yau za a dora ta hanya za a ce wannan ba mijin aure bane mm. shi yasa mukan girmama iyaye waɗanda suke ba da dama idan namiji ya zo ya ce yana neman yarsu ce ku shigo falo wannan shigowan falo yana da matukar muhimmanci saboda amma a wani lokacin kuma an ce shi ma wani fage ne da na eh. an shayi wa ƴaƴan mutane ciki su eh, ba a cikin falo matsalan da ake mm. samu wa'annan iyayen suke sakarci sai su basu su kadai mm. amma idan aka ce a shigo falo ma'ana akwai kannanta dole za a rika girmawa wani zai tsallaka daga falo ya fita waje wani daga falo zai je ya shiga kicin ba dai wani zai rinka wucewa tunda hira ce dai kawai ake yi ko in dai hira za a yi ai bai kamata a ce an bada wannan canza amma sai ki ji iyaye sun nuna wata uwar ma ita za ta ce tunda dai kin ga gidan mu mu ba mai kyau bane sosai ki je gidan mm. babban ki wani eh. idan ta je can ba za su yadda ta shiga falon su ba mm. sai a bar su a tsakanin Eh, haraban gate mm. ko tsoron gida ko kofar gida ma karshe taɗin ya kare a mota za a yi mm. saboda haka duk abin da bata ko kuma ma in shi ma ya ga wurin bai mai ba ya ce to ke wance tunda dai babu inda za mu rika tsayawa tunda kin yadda da na san gidanku mu rika zuwa ni gurin aboki na mana mm. mu hira ko mu je wuri kaza sai ki ga an yaudare yarinya an gaskiya akwai wannan sai kuma kwaɗayi yan mata ana son rike waya yarinya ke ba yar kowa ba kina so ma mm. sai kin shiga zamani sai kin yi mm. yayi sai kin yi wane ne da mm. sauransu to gaskiya kwaɗayi ma na taimakawa wasu mata kan anko din nan na biki kwarai da gaske shi yake da yaudarar da yara yau wata inda namiji zai kashe kuɗin sa ba shi wanne ne yake kashewa da don Allah a kashewa ma akwai limitation akwai akwai matakin da idan kashe kuɗi ya kai ya kamata ita yarinya da iyayenta su sa ido sosai su gane cewa wannan ba wani wanda zai zo ya rika kashe kuɗi a ina kawai a duk wani alheri da saurayi zai wa yarinya mm. ba zai mata alheri na kyauta na tsakani da Allah da ya wuce dubu biyar ba mm. duk kika ga jiya saurayi yana ba yarki dubu goma dubu ashirin ba farin jini ba ne a yi shopping na wata saye a cika but ɗin moto a ta sauke ana aika da yana. za a sauke a gidansu da but eh. shi ma zai sauke wanda ya ke so ai bebe shi ma zai sauke da shi kayan da gaske so ai shi ba zai dinga kashewa ne a banza mm. ai duk ai akwai riba ita ce sai ta biya ai ne dama da auren ake amfani ake yaudaran mata mm, abin da sa ya zama maza sun fi mata yaudara kenan saboda da wuya mace ta yaudara namiji ta lalata shi mm. sai dai mace eh. ta yaudara namiji idan ta ga wanda ya fi shi kuɗi ta canza ai da wannan kamfani yawa sai dai wannan mm. amma namiji shi yasa yaudaran maza ya fi na mata zafi saboda ba wai za a bari bane a matsayin kawai ni na fasa na fasa shi kenan kowa ya kama gaban shi a'a akwai wannan zaluncin a ciki an lalata rayuwanki kuma kamar yadda Hajji Aisha ta faɗa kila dama group ne ya samu sauri zai turo wani cewa to ni fa na je na samu kai ma natsa mm. saboda haka shi sa dole mata kowa ya bude kunnan shi ya maida kuma hankali da mu masu 'ya'yan da iyayenmu da daidai sauran jama'a a ringa sa ido akan 'ya'ya da kulawa da shigi da ficinsu da jansa a jiki da sa musu ido da ba su shawarwari daban-daban abin da ka gani ka sani ka bude ma ɗanka kawai. Mm, wato ka rinka kana hira da su kwarai da wani abu ya koya da soyayya ya soyayya maka. Mm, hatta yanda ake soyayya ya kamata a koya ma yaran ka a basu kawai su je su afka wanda ba su sanya da za shi ba. Sannan sai kiga saurayi ma ya hana ki kula kowa babban tashin hankalin kenan ya gama yaudaran ki ya gama lalata miki rayuwa kin dauka shine komai naki yanzu yanzu ya lalata miki rayuwa to dan haka iyaye ya kamata. A watan tun kana gida tun mace suna da gidan iyayenta eh. sai namiji ya sa mata dokoki sosai ma sai kiga saurayi ya sa miki dokoki ki daina kula wannan kaza ya nuna miki kamar shi ne kawai kamar ma ya zama mijin yawwa da yan matan yanzu sai kiga kafin su fita ba za su tambayi iyayensu ba saurayin nan za su kira a waya za ni wuri kaza ya kace hmm. hmm. haka ake yi yanzu eh wata uwa ma za ta eh, ce miki kin ga ya shirya. Eh, sosai hmm. musamman in ya kawo dan akwatin nan da yake yaudara kai an yi komai da komai sai kawai bace bace sai ya toye ta fada eh, sai a dan yi fada sai ce ta ja da sun san mu mata muna da rauni sosai da an tone ki fadan nan ko ya kawo miki magana wata ya dauko zancen wata ko kuma ki ji ya daga waya waya yana waya da wata mace mm. to kin ga dole koran ki ya ɓaci eh. saboda sun mai da mu mata ta kai shi ko daga kiran wayan nan a nan fa kun samu matsala mm. ba za ki kara kiran shi ba dama kuma shi ma hanya yake nema mm. to shi ke na kara ma man shi wuta to kin ji ba ya kara ma wuta sa ta sannan iyaye da ƴan mata a rage kosawa aure wata ta yi aure ke ma ki ga ya kamata ke ma yanzu a ce kin yi aure ko ko yar mm, wannan ta yi nima ya kamata a ce a ta ce aure to a garin haka ne sai ta sa san sai ta yi abin dole kowaye ya zo mata kin ga ba magana bincike kuma idan hakan ya faru kowa ya zo ganin zaka aure ya zo haka ne sai ya bata yarinyar ki a tunanin tana gani ta samu miji mm. nan ko lallata yi ta yi ke sai sanda aka zo magana aure ta ga aure magana ta wargaji. Mm. akwai wani labari da aka taba bamu kwanaki akwai wanda ya zo da neman aure ya gama yaudaran yarinyar nan ya biya ma iyayen hajji hadda tikiti an kawo ina ga wannan tikiti dai na fake ticket ne na bogi ne mm. ya zo ya lalata yarinya daga dan zo mu je ki ga gidan da zamu koma sun je sun gani a wata unguwa to ya riga ya kawo akwati ya biya kuɗin eh, sadaki to za a ce me ya rage rana kawai ake jira ya sai ma iyaye gida ya sai musu mota to me ya rage sai ce to yar mu je mu ga gidan da zamu koma to daga gidan shikenan abu ya lalace to kun ga irin wannan shi salon yaudarar nashi da ya zo da shi shikenan bace ba daura kuma laifin iyaye ne kike sakin ƴaƴan irin ko ai tunda ta riga ta samu miji ai ba wani damuwa ya riga kawo ga wannan hidimomi da kin ga ai dole a gaban marasa fa tunani kenan da hankali mu abin tashin hankali ba a sani ba sai aka tunanin aka ga tana da ciki aka kira shi a waya ce ya ban musu ma komai da komai kuma ya fasa auren ya fasa auren eh ya fasa wai me yasa maza ne su sun yaudara da za su ji daɗin rayuwarsa ne Wace nake da ke mu matan nan mu ne abokan rayuwarsu mm. to dan me sai sun yaudara za su ji daɗi da ƙarya eh to abin da yasa suke yin wannan yaudaran kamar maganar da na faɗa da za a baya matan ne wasu a ciki ba duka ba gurɓatattun mata da suke bata mana suna sun riga sun sa kwaɗayi a ransu mm. idan namiji ya zo da niyan gaskiya yana so ya aure ki a iya daidai matakin da ɗaya sai mace ta nuna cewa gaskiya ita ta wuce kalas din shi to shi kuma wani idan ya riga ya ji ita din nan yake so yake kauna sai ga to yanda zai ya same ta bari ya amfani da waɗannan dabarbaru mm. dama menene hikima na ka auri mace dan ka mallake ta ne ta zama naka mm. to idan ma ka iya samu ka same ta a waje za ka ga shikenan bukatan ka ta biya to shine su matan basu gane ba mm. wanda yake son ka da aure ba sai ya zo maka da ƙarya na kwaɗayi ba abinda ake so shine a cikin gida ya aiwatar da wannan abin in ka san ina ne matakin mutum ka san matsayin shi in ka yadda da shi da halayyar shi na kirki shikenan amma gaskiya mata dole mu rage kwaɗayi dole mu cire shi yawa sannan kuma idan namiji ya zo yanda yake kallon ki ke ma ki kalla idan shi cikin na idan ki cikin na shi kar ki ga da me ya zo mm. ya zo ne ya sa kwarai da gaske ya zan yanzu babu wani jin kunya dan yana da ci abin da ke cutar da yara namiji zai zo ba zai ji kunya ba ya kama hannun yariya ya nemi kuma ya nemi mata kiss tana jin kunya ba za ta iya ihu ba ba za ma ta iya ihu ba saboda kai ya ji ba daɗi ko kar ta tara mai mutane amma shi ya iya neman ya rungume ki yawwa ya lalata miki rayuwa mm. kuma in ya tahi ta rasa shi yawwa kai ta rasa shi yana ma daga cikin abin da suke tsoro mm. to kin ga dole iyaye su sa ido sannan kuma yara a saisaita su su san irin soyayyar da za su rika yi ba soyayya na halaka ba namiji ba shi bane a ƙarshen rayuwa mm. idan wannan ya zo ya tafi gobe ma wani zai zo ke nake da magana eh. rayuwar kafin namiji kwarai da gaske kuma ko da ma ya zo ya tafi za ka ci gaba da rayuwarka kuma ko da shi ko ba shi rayuwa zai ci gaba ba zai zama rayuwa ya yanke ba saboda haka mata mu ma kan mu faɗa mm. su kuma maza kuma ku ji tsoron Allah mm. saboda duk wanda kake gani ka yaudare ta ko dan ta ne ko da mace tana da kwaɗayi ba a ce kai amfani da daman ka a kanta ka zalunce ta ba saboda kai ma wata ran uba ne mm. kuma yanzu kai wa ne kuma kai kani ne kuma wata ran zaka zama baba zaka zama kawu zaka zama babba kai Allah sai shi ma sai ya ba da dama an jarabce ka an rama a akan yarka idan yarka za ka so to idan ba ma zai kai za ka ka kiyaye Allah zai kwarai da gaske Allah ya mu da fatan duka za mu mu mata ya kamata a ce mun ƙara hankalta mun ƙara wayewa mun bude ido iyaye ma su ma su ƙara sa ido akan ƴaƴansu a daina barin ƴaƴa kawai haka nan su su wa kansu shawara su yanke shawara su kuma hatta saurayi sai kiga wai sai magana yayi karfi ta zo ta ce wa wai za a zo neman aure uwa da ma san ma kalar wanda ya zo ne kalar zuwa neman izini hmm. ba wannan hatsari ne sai an saki abin da Allah ya ce ne hmm. to da fatan duk zamu tare mu gyara su ma mazan kamar yadda aka kira da cewa su ma fa za a iya rama a kansu haba yaya ni dan bike haba yaya dai ku sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. gashi mun sami kiran farko daga jihar Naija. Da wa muke magana? Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim me ra'ayinka akan wannan maudu'in na yau? To ni ra'ayina akan wannan maudu'i na yau ba komai ke jawo irin haka ba jahilci ne. Domin saboda me zai sa me na yaudara idan aure za ku yi kuɗa ku aure tsakani da Allah kan sunan ma'aiki sallar sallar ka kuma sai ku a sa yaudara to mafi yawanci dai gaskiya jahilci dai shi ke haifar da haka ya ra'ayi na kenan. To mun gode malam Ibrahim yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. Eh to salamu alaikum. Alaikum salam. ina tare da umma malam Ali da gudu nuna a Kenya horiyar Nijar. To barka da. Ina so ba da ra'ayi na ga wannan kamar wadda aka cewa kun san akwai maza lalle da ya kwarai kuma mata akwai da ya kwarai tun da ke san da yan da an kace namiji ya zo ka kuki ga mace ya bi komi da komi za ta ne a ce ita ce da wani wuri to akwai da yan uwaye kun za ku tawa da shi to za ka tawa ne ba za ka maka arme da yarinya nan ka da ita kenan yarinya ba ka tawa mata arme ta kuma kun ga yan kuke na wani a da ita wannan kuna ku hana ku uwaye uwaye da yan kuna na gode mu da amurka amma mala da gurgun da ke da wani jira. mun gode sai kuma kiran karshe daga jihar sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya. To malam Gaskiya dangane da yaudarar musamman ma samari ko kuma ce maza kewa mata su ta yawa. Sai da muka zuba gaskiya bai dace ba. Wani zaka ga ya ma biya sadaki wani kuma ta bangaren neman aure na zai yaudaran mace. in ba ta da ba karamcin wayewa da kuma karancin ilimi sai ga ya lalata mata a Serbia. To mun gode kwarai da gaske masu saurare da waya Malam Bello daga jihar Sokoto muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina Zahra Aminu Fage da ta taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti da Mr. Justin Thwaites injiniyan na yau. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.